ألف لام والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بضع متجاورات وجنات من أعناب وجنات بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم okay. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah kamar yadda muka saba kowanne dare na wannan watan da ramadana muka haɗu wannan mimbari bakin wannan babban masallaci na mai martaba muhammadu mera allah ya ji shi da rahama haduwar mutum mai bi da hadisan manzon allah ne mu karanci ibadoji da ladduba da akhlaqul kamila da kuma su zantar da mu daga halayen da Allah baya so da kuma samun wasu fa'idoji na rayuwa su kwanukan da duk muna darasi akan matsalar rashin lafiya cewa rashin lahiya tana da falala ga muni tana tahiyar da zulubanka tana wanke shi daga barin laifuka mun yi darasi mai tsawon ciki kuma ba mu fita ba nawa ne za mu? cikin wannan ba mu je shafi matsalolin rashin lafiyoyi za mu tashi shafi na ɗari biyar da biyar aka ce rawar turmiziyu muhammad bin isa turmizi ya ruwaito kala ya ce hasanun garibun ke hadisi ne mai kyau amma garibi an ibn abbasin radiyallahu anhu daga abdullahi na abbas allah madaukakin sarki yarda da su an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi annahu kala shi ma'aikin Allah ya ce ma min abdin muslimin babu wani bawa na Allah musulmi ya'udu maridan da zai je ya gaida marashi kuma ya isko marashi lahiya nan lamya ya hadur ajaluhu Allah ya kaddare ajalinsa bai iso ba fa ya kulu ya ce saba a marrati ya karanta wa addu'ar da za ku ji so bakwai illa ufiya ba ce an warkar da marasin lahiya nan inda ajalinsa bai halarta addu'a ko ita ce as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyar as'alullah العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ina roƙon Allah nan mai girma rabbal arshil azim ubangiji al arshin nan mai girma an yi fiye ka shi baka lafiya ka dahi wani bangare na mutum ka karanta mai wadda addu'a so bakwai manzo Allah ce in jajirin ka bai halarto ba wannan rashin lafiyar da ta kwantar da shi Allah na rage mai zogin ya kamu sauki ya tashi as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiya as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiya so bakwai ma'aiki wanda bakin ka bai karya kuma hadisin mai kyau ne saboda albani ya saka hashi, ko da yake gari ne hadisi don haka nan karanta wannan addu'a a roƙi Allah mafi girma cikin zafinsa da shigofinsa ubangiji al'arshi mai girma al'arshi shine wani fada ta don mulkin Allah madaukakin sarki wanda babu wanda ya san kaifiyar yanda yake in ba Allah ba girman sa komai abda girma cikin halittu Allah al'arshi na gaban sa da girma da sammai din nan da kasai din nan duka ba su kai girman kujerar mulkin Allah ba to ita ko wannan kujera ita karkashin al'arshi mai girma ubangiji ɗaya san girma wannan al'arshi don haka roƙon Allah da wanda sifa ta shi yana sa a daki marashi laha in da ajalinsa bai halarta bai samu sauki Allah ya sa addu'ar ta hito ga bakin mutumin da adda ragowa ga Allah don wani lokaci an ce a bi dari bihi a bi dari bihi takobi yana tasiri ta hanyar mai tsara da shi yi wanda an rike da takobi su sabbukina mai taka kara ya karya ba ko komi girman takobi da kaihinsa in babu karhi ga mai tsara nai ba ya tasiri to haka ita ma addu'o'i ta danganci ga bakin wata fito ga bakin wata fito mutumin nan da ya yi ta ya alaƙa ta yi da Allah akwai kyakkyawan alaƙa baya cin haramiya yana tsare ibada yana da kamun kai daga addu'a addu'arsa tana tafi saboda sa'adu bin abi wa qasim radiyallahu anhu kawun manzon Allah maga yakin na hudu ga musulunta sai namiji na hudu da aka fara musulunci ya ce ya rasulallah udu'ullah an yi jalami mujabar da'awa ya ce ya manzon Allah ka roƙi Allah ya sanya cikin waɗanda aka karɓa addu'arsu ya ce masa ya ta addu'a hasin madama aka in kana son Allah yi karbi addu'a ka abincin abincinka gyara abinci in kana cin shubha ko haramiya jehen riba ko jehen rashawa ko kuma wata hanya mara kyau ba duwa ka ba ta tasiri a gurin Allah cin haramiya hana ya kai addu'a ta kan yasa Allah ya umarci manzanni ya ce ayyuhar rusulu kulu من طيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا نعم إني بما تعملون عليم الله يا أيها الرسل يا من زمينا كلوا من الطيبات كتير قدانا نعبوا وحلتتوا sai an ci halaliya sannan aka aiki ya ce wa amalu salihan daga baya sai ku yi aiki na kwarai wa qaddama akal al halali qabla al ya gabatar da umarni da ke halaliya gabanin umarni da ya aiki da ibada ya ce kudu mina tsaye ba ku ci daga daga na abubuwa halattattuwa amalu salihan sannan ku yi aiki na kwarai inni bima ta'maluna alimun da abin da kuka aikata Allah ce masani ba manzanni ne ba muminai ma Allah ya bada irin umarni da gare su akar makallahu ka aituwa ka aituna ba ya ayyuhal ladina amanu kulu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون to ma mu'minai duk mu'minin da ya imani da Allah Allah na magana da su ne ko mace ya ayyuhallazina amanu kulu min ɗayi ba ta mara da kana ku ci daga dada da halattattun abubuwa da muka arzuta Allah ya ce washkuru lillahi sannan ku gode ma Allah sannan ku yi ibada ga Allah in kuntum iya ku ta'budu in za ku yi bauta ga Allah ku ci halali don haka addu'a tana da tasiri in wanda ya wanda ya ita halaliya yake ta fi tasiri in kan roƙi Allah kana muminin da bai da alaƙa da haram ana yawan dace amma in ka samu shubuha kuma ka san shubuha ko kuma ka samu haramiya baro-baro kana iya ce haramiya ba ka ɗauke ta haramiya ta hanyar wani ya kawo ma bai baka sadaka ma yana baka yan kuɗi saboda biyan wata bukata ta shi yana baka yan abubuwa saboda yana da bukata ba babu tsantseni irin wannan yana rage ba addu'an mumini fi ya samun zuwa Allah ta inna Allah bon la da illa yi ba. Allah mai tsarki ne ba ya karɓa kowane iri abu sai mai gari وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من ذا الله الله يا أمرتي مؤمنين da abin da ya umarci manzanni da shi sai manzo Allah ya kawo kissa wani bawa Allah mai yawan tsaya dama in kana matafi Allah na ji addu'a ka bar tsaya wahala ya ce sun ba zakarar rajula kan manzo Allah ya ambaci wani bawa Allah yudilu safar yana yawaita tafe tafe a ji asa ya yi birin jimin kai kan duk ya na ɗiɗiye a gabara kawo ka duk sun yi kura sun sun sage saboda wahalar tsaya amma ya kai ya. ومطعمه حرام ومذبحه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك yace amma illa da aka samu cikin ta yake gana shi duka guzurin ta haram ne tuhar da yake da tusa yake cikin ta haram ne sannan abin da aka rene shi da shi haramiya ne abin da ya ɗauka yana wahalar tafiya da shi na ci makaci ma bai zama halaliya bai ce manzo Allah ce babu yadda za a yi addu'a su ta kawo amma ga yana cikin halayyar da aka tausayin ba ma na abinci ya kawo mai matsala uwa da sa'adu ya a ɗan taimaka mai zama mai yi addu'a Allah ya karba an ka ce a hafin malama a ta ka abinci ka don haka kaka ka kayi addu'a ko kawa wani ga ka ba a yi ba ko kaga ya yi ma addu'a yan matsaloli ka kawo lokaci addu'a ana yi amma wanda an ɗauke da ita kila bai zama fari tas da Allah ba sai a yi ta ta ga ka bai bayyana kai Allah ya jiya kuma zai karba amma kai su da tasirin ta bai bayyana kai sai ka don haka yan uwa mu kokarta in muna son Allah ya karba addu'o'in mu mu rinka kada ta kamo ga halaliya wanda ta ta kwarai yau sai wanda Allah ya tsare rawar tirmizi muhammad tirmizi muhammad bin isa tirmizi ya ruwaito wa qala hasan garibun yace hadisi ne mai kyau amma garibi na bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace marra'a duk wanda ya ga mutumin da aka jarraba da wata musiba ta rashin lafiya suturu makahu mai ciwon zafi mai kanjamau mai kanka mai koda yadda ciwo ya kai shi ya yi ya kai shi yana kambu yana kusan ya kai shi ya baro alama dai ta bayyana ya kalle shi ya gane wanda ba ma Allah mara lafiya ne Allah ya biya فقال سيتي الحمد لله الذي آفاني من مبتلاك godiya ta tabbatar ba Allah nan da ya bani lahiya daga abin da ya jarrabe ka da shi wa faddala li yafifi tani ala kathirin mimman khalaqa Allah mimman khalaqa tabdila yafifi bisa ga masu yawan waɗanda ya halitta fifitawa wa gaita ce addu'a alhamdulillah allazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman talaka tafdilan godiya ta tabbatar ma Allah da bani lahiya daga wannan abin da ya jarrabe ka da shi kai mara lahiya وفضل في ثاني على كثير من من خلق في في ثاني كما في يوم أن جهاز في تاوى حتى في فجل الدعاء لم يصيبه ذلك البلاء وانا بلاء بذي شاكيه الله zai kare ko da bala'in mai ta'addanci mai ƙetare ya ya kama kuɗi ka kai addu'a ga in ka gama musiba Allah zai tsare ga rashin lafiya mai ta'addanci addanci zuwa gare ka don haka hadisi ya kace albani shi ma ya a shi don haka hadisi sahihi ne don haka shi abin da ake na mubtala shi ne wanda an fi sama da wani mummuna cikin rashin labiyoyi. ko da mutum dan bidi'a na da Allah ya jarrabe shi da kake hanya ya kama hanyar bidiyoyi raye-raye wake-wake kaurar gaba da kashi ta ce a'a Allahu akbar Allah na gode maka da ka da ni daga wannan musibar da wanda ta uwa ya fara ciki fi fiye fifita ni kuma akan mafi yawan waɗanda ya hanta fifita wa mabayani Allah na Allah zai kare ka gafa a cikin bidiya ko wani sabo ka da Allah ya jarrabe shi mazinanci ne dan kwace informa kidnapper an ɗauka fandodi kana gani ne kai wa ga addu'a Allah zai tsare ka daga wannan musibar da yake wannan abin da ya shafi musibu na gehen rayuwa da musibu na gehen cin jiki duka ko mina na kaga Allah ya jarrabi da shi wanda zai iya nakka shi ko nan duniya ko gobe lahira kan roƙi Allah sai ubangiji zai kame zai tsare ka daga fada cikin wannan jarraba ta zuwa ta da kasu ga wani yan hana cikin jarraba kai ta dariya kai ta dariya wanzu Allah ya tsorata da ya ce duk mutumin da ke ganin na wani cikin musiba ya yi mai shammata ko goyi ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe da abin da cikin kofar gida ne ko cikin kuliyar ɗaki ku ce kai mai barawo kai da nan an kai maka da kakkai shi mai da tsiha ka ce wani ko kai ka bara ne amma kakka gane ka dora ta kai din banza kai da kowa ya san ka garin ga to in kana haka nan kana wani tori da Allah ya ma su ba mamaki Matsala nan sai a kira ta ta faɗo gidanka ko nan ka ko matarka ko kuma kai din kanka Allah ba abin da ke rijaya ba ya son ka gama. an jarrabi wani kamar sai abin dariya da abin alfahari da abin suka amma nasiha ake yi da kuma kaurace ma mabannaci wanda bai karban nasiha Allah ya tsare rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah madaukakin sarki ya da shi kala yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya bulu yana cewa inna Allah qala lalle Allah madaukakin sarki ya ce zabtalaitu abdi bi habibatayhi idan ni jarrabi bawa na da rashin masoyansa guda biyu su ne idanu fasabara yayi hankuri awwattuhu minhum aljanna zani mutan ya mai rashin na nashi da idanun nan da shiga aljanna gobe lafiya ashe ba ciwon farfadiya ne yana kai mutum aljanna wajen wani rashin idanu ba babba ta karamin mutuwa a cewa ne an mutan duniya bai zuwa yawo shi kadai bai zuwa zumunci shi kadai ya an bi hanya durun durun tsorace saboda bai saba ba an zai kai da ya kada kwa sai cikin rani zai haga na firgice in Allah ya jarabi ke hankurewa bai dora hada cikin gida don Allah ya kawo ni nan karar don Allah ya kawo ni wani ya rabu kakkada wanda ya rabu da kai shi ma yi shudinka kamar mu sha'aninka ba dai Allah na jarrabe kai amsa idon babbar mai al'amari kai ka roƙo Allah ka sanya mini mafita cikin ka sauƙi da zan kammala rayuwata tare da wannan jarraba da ta jarrabe ni amma kai ta kuka da gobe kaiwa na yi muni ta hor na yi tsohon kwando na yi tsohon duniya haba ta wannan bakin an jarabi mutum da rashin arziki da kuna gani yana faruwa so da yawa Allah ya faɗi wata magana alkur'ani kuma ita ka faru can shahi na bima na ƙarshe suratu yasin Allah ya wata magana gangara yace wa man nu'amiru fil kadhibi nan wa man nu'am ننكسه في الخلق أفلا يعقلون الله يسوى من نؤمره الله يدوان لمك رايات إن الله يميزن كريم ننكسه في الخلق رام التوي سكين حديث سرسا ba ku gani ba Allah ya ce afala ba ku hankalta ku gane kudura Allah mai karfi ya wayi gari yana tokara sanda ana hatsara ba gara ne la ilaha illallah a ce kai da wuri an yi ƙarfi wurin ga amma kuwa yuri ya ɗan fada rami kadan su ya yi tarai tarai zuwa bi da faɗuwa wallahi saboda jikin dai na babu ƙarfi babu a takka ko kaɗan cikin ko Allah shi an ce ido ko ya an ce ji waɗanda duka kun gani in ba ku gani gidanku ba kun gani gidan makwasan don haka Allah ya ce wa mannu amir duk wanda muka raya muka yi mai jinkiri nuna kisu fil zamu yi mai ta yawa ta waya cikin halittarsa Allah ya ce afala ta nuna da baku hankalta wannan ku gane Allah ɗaya cikakke shi ɗaya da kamala shi ɗaya bai na ƙasu don haka wanda ɗaya ya ishe ku bar mutum da yau da gobe na yau da gobe ta yi maganin mu sai haga mutum wanda ka sani mai ƙarfi sai haga kafafu yana zuwa tare kare yana bi da faduwa mun fara kai wannan bangare in ka hukata kuce da nan rami kanan wallahi sai ka da ke za ka zaɓi makwai kun dai gani mai gidan mu shugaban kasa kun gani ko shekaru sun dan zura sai ya kai wata kasa wurin rangadi an fito tare da shugaban kasa wani wannan kasa an jera dan tuntube kaɗan bawan Allah Allahu akbar ga mulki amma nuna kisu filgar Allah ya rage wani abu cikin abin da ya ba an rage ƙarfi babu sai haka ya yi wuf ya faɗi an kama shugaban kasa gaba ɗaya Allah ya bashi lahiya ya bashi lahiya Allah ya wajen Najeriya yau Allah ya bashi kuma wajen Najeriya adalci da yan arewacin Najeriya da kudu Lagos da Sokoto duka Najeriya da duk yan Najeriya ɗaya suke su shehu shagari da suka yi mulki lebe suka kai suka yi tayin gadoji baban gida da ya yi mulki lagos ya tafi ruwaiwai ya tafi yana sake ta ruwaiwai bisa ga ruwaiwai yana tayin gadoji bai ga ya kamata ya kashe yan lagos ba bai ga ya kamata ya cuce su ba gani ya kamata a matsayi na ɗan ƙasa amma ya ɗai wani abin da bai musu daɗi ba ɗauku hidi kwata daga abuja ga lagos ya kawo ta abuja amma ya yi ƙoƙari gadoji da hanyoyi manya-manya har yanzu lagos tana daga cikin abin da ba ka fama da shi na matsalar hanya don haka muna roƙon Allah shugaban ƙasar mu Allah ya ba shi lafiya Allah ya rage mai faduwa ya taro amma kuma Allah ya ba shi ikon ya adalci da kyautata mai 'yan ƙasa da wa yan arewa adalci a yi musu ya kamata a wa yan kudu ta gabas da yan kudu ta yamma muna roƙon Allah shi ba su masu shawara nagari kuma in an ba shi nagari Allah ya ba shi kuma su shawara ba shi kaɗai ba da jagororin mu gononi duka muna roƙo Allah ya kai ta mu sosai ki na ƙwarai wanda Allah zai yarda da shi wanda zai zama maslaha ga ƙasa maslaha ga ƴan ƙasa maslaha ga addini da halayen kasa saboda wallahi duniyar ba ta da garanti karewa ta kai ko mutum ya kare ya bar ga mutum ya rungumi zalunci ya yi gobe lahira wallahi ba karamin musiba ba ce don haka da malamai da yan kasuwa da yan siyasa duka a maki a yi gaskiya saboda radda mutuwa ta ɗauki mutum taron nan da aka yi ai ga abubu in babban mutum na kai shi wallahi ba su raba shi da Allah in bai aiki ba shi ba shekaran jan muka da in za ma ta ibnu adama sai ya abu talata umuri in mutu ya su abu uku za su shi makabarta ahaluhu wa maluhu wa amaluhu ahaluhu lanza da dukiyarsa dawa da aiki fayyar jiyo isnani kai biyu su dawo dukiya dawa ta kai da iyali sai a bar aiki shi aikin bai dawo shi zai tsaya can da ya aikin na in na kwarai na kari ba in ba na kwarai na ba kuma kai rigire shi ma Allah ya ce wa iya ka asibu fa ma kun yi da ne an mutu in an mutu ko da mutum ya yi regretin ya yi dana sani dana sani ne da bai da amfani allah ubangiji da mu almajirai da jagororin yan kasuwa manya masu sauku sana'o'i daga nesa allah ya sanya mu kasuwanci su albarka jagororin mu masu mulki Allah ya sanya mu su albarka su yi abin da addini Allah ya tsare su da jawuru kada su ga yau dama ta kama dama ta kama kucewa ta kai gobe Allah ya sa su yi abin da addini dukkan su masu mulkin kasa da masu mulkin jihohi da masu mulkin local government da yan sauran yankuna kanana duka muna fata Allah ya kyauta mana rayuwar mu ya sa a zama daidai na hadisin da ya gwada muna rashin ido yana kawo aljanna don haka waɗanda Allah ya jarraba da rashin ido ku yi haƙuri gwaji rada kan rasa na naura na wani mutuwa ya musiba ka bata kai wanda ya mutu ba kana zuwa masallaci kana istighfari ko ba haka ba kana iya wa'azi baka da ido amma shi wanda ya mutu an gama shi ke nan komi na ciyayen ke in ba ka zaka jariya ya bari don haka ka yi haƙuri in ido kan rasa wani bai ne ya kare ko gida bai iya fitowa shi kenan ya kwanta sai da ya mutu wani ko rannan rannan da kuka samu defend shekara da ka samu rashin ido mutum nawa suka mutu suna lahira ba su zauren aiki don haka don Allah ka bar ma Allah al'amarin nan ka ga abin da Allah bai maka gobe lahira ka yarda da hukuncin ka ne idon ka ne da ya ba ku kuma ki ya amshi abinai ka bar mashi ka ga sakamakon da zai maka gobe kiyama Allah ya taimake فصل في الرقية ولي فصل اللي يأتي من بيان أكان تاودا في صحيحين يأتي أتكين صحيح مسلم لصحيح البخاري عن أبي سعيد لك أبو سعيد رضي الله عنه الله كرد الشيء قال إن تلك نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane sun yi tafiya fi safaratin faru a cikin wata tafiya da suka yi na far yana ɗaukan mutum uku ko mutum bakwai ko tara hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab har sai da suka sauka akan wani ƙauye na wasu larabawan ƙauye fasta za sai suka nemi da Allah ku sauke mu fa abau masu ɗan ƙauyen nan suka ke sauke waɗannan sahabbai an yi dayi fuhun suka ki ba su masauki wasu gane irin yanzu irin waɗannan abubuwan da ke harawa wani ƙauye suna cewa wallahi ba mu yi ajiyar baki tsoro muku to wannan shine a uzurin su koko mugunta ɗai ta waɗannan sahabbai an gane su kila da alamu addini da giyan ba buson buson a ce shi gungana masu bacin mutane an ka dai ki sauke sahabban manzon Allah shine aka ce Kalu diga Sayidu zalikal hayyi sai kunama da kiji sababi sai ki samu sarkin wannan kauyen kin alba mashi dan dakin nan nai ka san nan ma Allah na gode uzura ko dan ruwa na ta kadai tut kamar allura wannan dan bundi da ka gani ja yana da yakusuwa ita na shi na an ka bata Allah shi wa'azi wa yayi maka wa'azi da shi dan kaɗan na naka kaɗan tsutta maka shi amma sai ka ji duk duniyar da ta yi maka kunci an ce wani duk fibo ya taɓa samun cizon kunama shi Allah akbar a haɗa mu wani shi an da gona kaza a ba wanci kaza sai gida a fashe da kuka a ce baba ba ka mutu ce haba haba haba mutuwa ta nawa a ce ya ce allah akubar bar kuka ya ce a akubar su kuka ganji ya faɗi ni ka hana kurace su ki ganji ya faɗi saboda wallahi kunama ba ta da albarka shi ne wannan sarkin sai dai aka samu ga jarrabawa suka yi dukkan abin da suka iyawa suka gaza tsayar da kunama ga da kun san dai mutane kawai suna da magunguna daban-daban fasa'au lahu bi kulli shay'in suka yi taya suka yi kokari da jagoran su da duk an maganin da suka sani amma la yanfa'uhu shay'un duk abin da suka yi nan bai amfani ba fa qala ba'duhu sai sashin mutanen kawai suka ce law asaitum ha'ula'ir rahadi da kun zo mu yan mutanen can alladina nazalu waɗanda suka sauka bayan garin mu la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un yayu akwai gurin wani su akwai dan wani abu yayi fa a tauhu sai ko suka tashi bukata ta kai faƙalu ya ayyuhar rahadu ya kujan mutanen nan inna sayyidana da wallahi jagora hakimin mu kuna kaci zai fasa aina lahu bi kulli shay mun kokarta mu duk abin da muka iyawa la yanfa'uhu amma bai amfane shi ba wa hal inda ahadin minkum min shay'in dan Allah cikin ko akwai wani wanda ya san wani da abu da zai iya taimaka muna fa qala ba'duhum na'am sai daga cikin su yace eh akwai ce wallahi inni la arqi walakin wallahi laqad daf laqad dadafnakum falam tudayyifuna ni ka walla ina da tawada amma matsalar da aka samu mun roki ku saukar da mu kun kira فما أنا ta ji حتى تجعلوا لنا ban yi muku tawada sai kun sanya ni wata yar jinga walbani walbaka to wala hana mini to <laughs> ka ce sai kun samu da jinga sannan mu yi muku tawada fasalahu ala qa'i'in min al-ghanam suka daidaita akan wani dan yanki na tumakai tunkiya nawa ba mu ji adadin su ba fan alaka sai mutumin nan ya dure nan yatfilu alaihi yana dan karanta wani abu yana tofa mai wa ya qara'u alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe an gane ko al-fatiha fatiha ga ordinary fatiha yace ana karanta ta faka annama mushila min isani kamar an banye kafa daga gindin da aka tarmi gare shi ta san an ka banye kafa dabba daga gindi ta yata ɗaya ta kai ba wani abu ko haka mutumin nan kulama nan ta faɗi da ɗaya da duniya kamar ba a yi ta ba fan dalaka yamshi sarki ya tashi ya kama tafiya wa ma alaihi galabatun babu wani ciwo tare da shi ala ta yi ce fa ji ulan in mata ku cika musu jingar allazi salahuhum alaihi wanda aka yi musu jinga da faƙala ba a duhun sai sashen sai ce a ƙasimu murabba faƙalar lazira kai wannan da ya yi tawa da ya ce a kan murabba la ta fa'alu hatta na atiyan nabi ya sallallahu alaihi wasallam ai ba mu bari ba ƙarin hali na muka shi ya halatta bai halatta ba duk ba mu sani ba ana iya karɓar ju'uli jinga akan yan wani irin wannan ba mu sani ya ce kan mura raba ku bari sai mun zo hatta na asiyar biya sai mun zo gurin ma'aiki fa zakaru lahu zai ka suka je gurin manzo Allah da aka dawo su faɗa manzo Allah ga wanda ta faru in muka haɗa mai fannin zura ma ya amuruna ji abinda manzo Allah zai umurce mu da shi faqadimu ala rasulullah suka gama ta su suna tare da yan tumakinsu. su suka dawo gurin manzo Allah fa zakaru lahu sai suka ambata ma manzon Allah wagga kabiya kai mi fa qala sai yace wa ma ka annahu ruqiyatun wa ya sanar da kai fatiha da wada shi sun qala kada asabtu kun daidai kun dace da kun aqasimu quraba wa ma'akum sahaman ku dan yi min nauka zo cikin tumakin fadahika rasulullahi manzo Allah ya ke da dariya an samu abu biyu halarci na gwada abin na in an ci shi ya gwada hani an bari a duk da manzo Allah ya yi dariya har yace a ɗaya wani kaso wannan hadisin ya gwada mun ana tawada kenan ko ba a yi ana tawada kuma wanganan da fatiha ta yi kuma na rantse muku da Allah na taɓa yi ta faɗi kaɗai matsayi wurin amma da wuri da ina yaro yaro ina farkon ɗan iza gona ta tana ne yamma ga btc babban gona ɗan makaranta ka zuwa nan sai dai wani yaro ya zo sai kunama ta ci. ni ce to ko in gwada hadisi ga anya imani na in ni karanta yana yin ci bari in karanta ai yana yi wa Allah ya taimake ka faɗi ni karanta mu yaro fatiha ka faɗi wallahi kat sai ce wallahi babu kuna man nan ta faɗi ni ji daɗi ki kila ko ni mutumin kirki ne ni na jarraba da fatiha kuma wallahi ta yi wannan lokaci amma abin ne yanzu ai ke shekara ta lafiya tun ina noma da hannuna ne don haka ana tawada da fatiha ana tawada da sauran addu'o'i ko gobe ko nama ta faru ku gwada wannan a samu wanda aka wa kyakkyawar fahimta cikin almajiran ana iya amfani da gishiri a jika gishiri a sa wuri shi ma yana kan yadda zurgin kuna da abin da kun ka sani kuku na san kowane ku gida ya san yan wasu abubuwa da ake yi tawada ta halarta la ba aka birruka malam ya yakun fihi shirkun babu aibi ga tawada matuƙar babu shirka amma akwai wasu tawadodi da aka gaskiya ba su da kyau wasu kalmomi ne marasa ma'ana ba su tare da kalmomi addini barin su yayi ko a gwada Allah na sauƙaƙewa wani ma na sauƙaƙewa wannan shirka ne din santa yasa aka ce la aka birruka ma lam yakun fihi shirkun matukar babu shirka cikin wannan addu'a ka karanta mu mutum kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas ka karanta mu mutum ayatul kursiyu su amana rasulu abdullahi dan mas'ud ya taba karanta mu wani afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum hmm. wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق نعم لا إله إلا هو رب العرش الكريم وانا السلام تعالى وانما يكرف عليا يانا جمع وفي مسلمين التاش يانا هجد دعوه مكاونا نعم. أنت يا ما تفهمي بيت ولا لو جيتونا abin ne ya tafiya don haka ana kawata amma kakka mai ce ta sana'a a gida kudi wani lokaci ba ta tasiri yanka mai sai ta abin da dai abin duniya amma in kana yin ta don taimaka ma mutane in Allah ya gudun mutum ya baka wani abu ka amsa in ba baka ba ka san kore kamar karatun da na ka amai ta abincin duniya a mai shi shi abin taimakon al'umma in an ba ka fahimta in ba ba ka kai haƙuri ka hari gaba a ce kana don ɗan aiki na gwamnati ko ɗan noma ko wata ɗan tsirfa wanda ka ka ɗauki shi a ci maka ka amma dai wanda ya sa ka bar ka kila iya taimaka ma da kuɗin mai ka gode ma Allah amma ka ka mai kai wani abu to haka ina ita ma ta wada ce. in an mai ka abincin gajiya samu gunya tsada abin rage tasiri ya kai saboda Allah ya gano niyyar kai yanzu abin da duniya ga sai abiya rage ne kun gane don haka ya halatta aika wada da fatiha ya halatta aika wada da ayatul kursi kamar harka abin da shahi jinnu da makamantar ya halatta aika wada da kul allah ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas mai kare su Allah zai raba shi da matsala aljanu Allah ya raba matsalolin aljanu da waɗanda ba na aljanu ba rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito an ibn abbas daga abdullahi na abbas radiyallahu anhu ma Allah shi yarda da su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah da kala ala arabiyyin yaqudu manzon Allah ya shiga akan wani balarabin ƙauye ji ya gaida shi da ya ji gaisai aka ce ya shiga ya gaida shi wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam iza da kala alamari maridin al'ada annabi in ya shiga gaida marashi lahiya kala sai ya ce mutum la aka ba da duhuru insha Allah wagga rashin lahiya kakka damu in Allah ya so karkata ka ne Allah bai daga gabarin zunuban ka wanke kana ba fa kala lahu la ba'asa sai ce mutumin nan duhuru insha Allah ya kaka ce daga barin zunuba in Allah ya kala ta sai kuntu ni ce nuhurun kaka. kalla a'aha bal fiye humma yake manzo Allah wanda ma fassara ka an gane ko tafuru wanda ma fassara ce au tafuru Allah shekin kabiri wanda take bisa ga duk tijin mai shekaru biyar. da taziduhu ma'ana tuziruhu al-qubur wadda ke son ta kai shi makabarta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fa kenan in ka gane mutuwa yake yi wannan kan kuma ba damuwa ba illa kai in Allah ya kaddari mutuwa ce ka taho mashi wato ba damuwa haka Allah ya kaddara da mutu ana iya zama sanadiya a zo a zo lafiya ma'ana ya faɗa mai balfiya kumman tafuru ɗin da ai ya zaharu harra rahawar da zafin ta yake tafasa ga jikin wanga wuta ma'ana wadda take tafasa fi badan da ka gani kuduri kamar irin tafasan jiki ma'ana ta ziruhul al'ubura ma'ana ka kan ɗauke shi zuwa ga biyar ta kaburbura mana ta ka ɗauki mai abuwa mai abu mai ita zuwa makabarta sai manzo Allah ya tabbatar da wannan magana da ban da mutumin kauye ko yaka yace ai idan idza abaita fanima ai kana tamarran in ka fiyar da magana ga ne fadi ba za ka iya zama wa da kazzaka ya zama sanadiyar mutuwa abinda addai dai yarda da maganar manzo Allah haka ne sai ta haba manzo Allah ina batun zafika kawo, ka ai masa tsara. ba ta bari ne mutuwa zai yi ya to ba laifi manzo Allah bai jayayya in ya faɗi abu ka faɗi yana ɗan shiru ni na sai ya faɗa mai idan to za ka kafalinta ba ni ma idan ma da da ita kenan in ka tabbatar da mai kai su shi da sai ba damu. kuskure na yayi manzo Allah da ya faɗi wannan magana da wuri ya barta haka nan shugaban halitta ne ya yi magana haka ya ga wani mutum na cin abinci da hagu ya ce kakkashi da hagu ya ce ana la'asta ne wa a ne ya ce ni ban iya ci da hannun dama ya ce lasta da aka ba za ka ko iya shi ke na hannun ke ta kafa taso hagun da aka son a ci da ita ta iya kan mutu ka ga magana da mutumin da ya yi manzo Allah bai ji daɗin ta ba amma ka yi dulkarki ne halayensa kyawawa na bai mai hada bai mai komai ce idan fana an idan kenan to da ke da an yanke hukunci mutuwa da ba da ruwa amma shi abin da yake ba lalji tsarkaka ne daga barin kai shi ko yace kalla bal ko sun man takuru wata? masassara ta ka tafasa cikin fiji wanda shekaru su suka gane wanda ke son ka ziyartar da shi burbura manzo Allah ya haka ka fahimta ce to ba da ma bani amfana am kenan bana am idan kenan mu ma dalla eh haka ne kenan bai yi murna ba amma fa na'am yana nufin eh to tana iya zama hakan ya yi shi'u adabin tare da ma'aiki amma bai rama mai da irin abin da ya yi kuma yana yi wa magana ta zama haka ta tabbata don haka nan manzo Allah abin da ya fahimta masassara karkaka ce shi kuwa ya fahimci wani ga wani bala'i na dai Allah ya sauke ga jikin dottijo ashe kana iya fahimta akasin abin da a shari'a ya fahimci akasin shari'a ko ta mutuwa ta Allah yana so ya wanke shi da wannan masassara kafin ya je kabari ba an ce almuminu ya mutu bi arakil jabini ba mumin yana mutu da jibin goshi ma'ana da makassara mai tsanani yanzu Allah da ya yi makassarar mutuwa sai da Aisha ta ce kai kai kai kama sassara kamar ta mutum biyu ya yace ajal saurara u aku kama yi ukun rajulani yace haka ne Aisha ina masassarar da aka dora ma mutum biyu sai azamin ni dai sanadiyar ni saboda ladan manzo Allah ta yi ladan mutum girma don haka aljaza'u min jinsil amal sakamako yana kama da aiki in masassara ta baka wahala kuri ladaka haka nan za ta ba in aka baka ya karama kuma ladaka haka za ta zama daidai da yan masassara ka kore su don haka hadisi ya gwada muna masassara tsarkaka ce daga bari laifukan mumini Allah na wanke shi ka hanyar zo kabarinka nishinka da kwancinka da ya yi duka suna iya zama sanadiya a ɗarwaye shi daga barin zunubai saboda haka a barbakin ciki ne Allah madaukakin sarki ya samu bawa da wata masassara mai damuwa ko wani ciwo mai hana walwala dauka Allah yana son kare da alkhairi yankan mun ji matsalar mata mai farfadiya yau mun ji matsalar mai idanu aka ce in Allah ya kwace ma masoyan nan naka guda biyu sakamakon su a musanya masu da shiga aljanna gobe kiyama muna tambayar ka aljanna kika so ko idonka faɗa muna ita kan matan nan cewa kai manzo Allah a bar addu'a a bari shiga aljanna kai ko kila ka fi son ido to in kace ba ku son aljanna ido haka zuwa sai ai magani sai an da ba ka rike ba ka rasa aljanna ka rasa ido ya min ka sai ka yi haƙuri ka rasa ido ka samu aljanna ina fatar an gane Allah ya shige mu na gaba ya taimake mu akan daidai ya hana mu aikata duk abin da bai kamata na daga halaye waɗanda ba su da shi kuma na ga kamar lokacin mu yayi hali in sha Allah za mu dakata a nan abin da muka karanto ne dai Allah shi amfane mu da shi abin da aka yi kuskure kuma Allah ya gafarta muna ina da cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi salihatu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akar makalla Allah ya saka da mafificin alkhairi amin kafin addu'a akwai tambayoyi da tabuwa suka rubuto kamar haka na da tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam ah, ya ce shi ne gidan shi yana da nisa da masallaci na juma'a hmm. to idan ya tashi fita daga masallaci daga gida zuwa masallaci ya samu ya yi niyyar yin wankan juma'a shi a matsayin wankan juma'a tun da safe hmm. in ya fita ba sai hakan ya halatta ko ya halatta a kar makalla juma'a an shara'a ta ta tun gama salatu shuruqi sallar da ake bayan rana ta hito ta yi minti 20 sai mutum ya raka biyu ya gida daga wannan lokacin ya halatta mutum ya yi wanka ya je masallaci ya ta karatun alkur'ani ya yi ta nafila ya ta zakar har lokaci an kasa daga lokacin nan da ya halatta a yi nafila zuwa lokacin juma'a ya sha biyu haka ta san makarfi an kasa shi kashi biyar misali ka ɗauka daga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu awa biyar an kasa cewa wanda ya tafi za a ta farko ya daure ya tun farko ya sammako ladasta da za a ba shi ta a ɗaya banda ta sallar juma'a kamar ya yanka amma da raƙumi ya yi sadaka wanda ya tafi area tara shi ko ladarsa kama wanda ya yanka kurtuminsa ya yi sadaka da namansa wanda ya tahi karfe goma shi ko ladarsa kama wanda ya yanki karon rago ya sadaka da namansa wanda ya tahi sha ɗai shi ko ladarsa kama mutumin da ya yanki kaza ya sadaka da namansa wanda ya tahi sha biyu shi ko ladarsa kamar mutumin da ya yi sadaka da kwai yace idan liman ya fito masallaci kaga yanzu awa shi da ga suna za ka raba don ɗaina ake neman ke wa masallaci ko mafi yawa to ka raba daga ƙarfe takwas ɗin nan zuwa ɗai ka kasa su kashi biyar kowane yana da matsayi wanga kamar wanda yanka raƙumi wanga kamar wanda yanka sa wanda kamar wanda yanka rago wanda kamar wanda yanka kaza wanda kamar wanda yanka sadaka na kwai guda gwargwado don haka ya halatta tun da sahi ka yi wankan ka tafi masallacin juma'a ya halatta kwarai sunna ce mai ƙarfi kuma na muwafaka wani lokaci da wannan takon da kai addu'o'in da kai ubangiji ya girma masu gurgurun yadda yadda kana kana kafko ga da falala da garin shi ma yana tarbonka da nuhin baka wannan lada mai girma da kankarewa ka zunubanka dama Allah ya yi kira zuwa ga aikin gaggawa zuwa ga aikin ya ce fasali kul ko ba ka ba wa sari'u ila magfiratin wa sabiqu duka ya amma sai ka karanta a nan a lokacin mai Allah ya yi kira zuwa ga ai gaggawa ga aikin alkhairi don haka kai sabko abu ne wanda ake so Ni arwallar ka tattare ka fito bakin masallaci ka sake yi ka koma ko ka ƙetare mutane da wannan lalura babu komi ka zo can sahun gaba kana can sai arola ka kai ya halarta ka taso ka ƙetaro ka je kai arola ka koma amma shi wanda ya makara bai halarta ya ɗora ƙetare mutane sai ya zo sahu na gaba ba sharrin da a cike bai da iyaka saboda ƙetaren nan mutane za su ji ciwo za su ji su ji daɗi sannan za ka zo ka isi mutane sun samu wurin sun kama ka ce da Allah gurgusa ka sanya su cikin kunci kahin a da juma'a sun shiga halin gagani kai saboda matso matso da kasa su shi ma za a rubuta maka zunubi don wani yayi manzo Allah ce kai ne fakat afai ka kai mai ketar mutane ka cuta ma mutane don haka sakko zuwa juma'a da wanka tun ki sahi ya halatta wallahu a'lamu na'am to wannan tace assalamu alaikum ta malam da fatan an sha ruwa lafiya hmm. tace ita ce mijinta ya tafi ya barta da tun cikinta yana karami da shi yanzu har ta haifi cikin yariya ta kai shekara shida biyar zuwa shida kuma har yanzu babu labarin mijin da shi ne ta ce ta malam shi zan je kotu ne a raba aurenmu ko koya zan yi tana neman karin bayani ɗayan biyu in ki san yana kuma kina iya haƙuri ba tare da damuwa da rashin namiji ba kina da mai cishe ki ko kina da abin da kika ci da kanki ke hankurin ki Allah zai baki lada hankurin nan da ke Allah ya mai in ko ki ji kina cikin yarantaka kina da bukata ba ki da mai cishe ki ba ki ci da kanki ki ka kara zuwa kotu alkali ya duba hanyar da za a biya yi miki mafita shi ma wannan ya halatta in ki haka nan baki kuskure in ki hankulin ki ke kina iya hankuli ba damuwa hankuli nan da ki kina da lada tai in ki ga'a ba ki da mai ciyar da ki kuma ba ki ci da kanki bari ki tafi aure da ko Allah na ba ki mai daukar lalura ki wanda ka biya miki yan bukatun ki wanda ki gani ba makawa in ki haka nan baki ki cuci mijinki ba ya halatta ina fata ɗan uwa mai tambaya ta gane Allah ya samu dace na wannan ta ce assalamu alaikum malam ita ce tana da ciki sai ta ɗauki azumi sai ta kama yin amai mijinta ta ce ta aji azumin wato in ta haihu sai ta ranka azumi to shine ta ce bayan ta haihu kuma tana shayarwa kuma ita ɗauka kuma ba ta iyawa dole sai ta aje shekara biyu ke yanzu tana shan azumi da kuma ita ba ta da abin da za ta fitar da kono amma mijin yana da yake fitar mata to shi ne ta ce yanzu ga shi aurensa da mijin kuma ya ƙare hmm. to shi ne take tambayar malam yaya matsayin wancan azumi da ta sha shekara biyu azumin nan biya ne tafi kokarin ta yi na san dai baiwa a ce ta da wani har abada <laughs> matsala ba ta gushe ba banga kuna familin filanin ba gaban zabbazara ko ban gani ba a'a to baki dan azanci duk da bai haranta ba an samu halacci daga azumin da sahabbai suka yi suka yi kuke manzon Allah bai hana su ba an samu halaccin family planning ki dan sa gab tsakanin haihuwar ki saboda ki samu sauki kuma ki samu ibada ubangiji haka dai za ki zauna kina ta rurrufa haihuwa bayan haihuwa ko diyan ba ku jin daɗi ko diyan wanga ya sha ciki karshen ta ya mutu wanga da ke samu bayan shi ita kuma wani ta sha wani ya sha ta sha cikin wani ita kuma ta mutu haka za a ita ta yaɗiyan ko ba su mutu ba su tsatsure su yi ta amai su yi ta a fitar da ƙyar da bane ubangiji wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci ba samu ɗan gabki na ɗansa abin da ba su da ciki ba a hana shi shiga hakkin shekara uku kina shayar da ɗanki cikin uku ɗin nan ke yaye shi da shekara biyu wadda shekara ke ɗan huta ke ɗan biya azumin ki aka binki ƙarshen ta in yi shekara uku sai ki sake ɗaukar wani ciki yin haka zai taimaka ma rayuwarki ƙarfin jikinki da son ki da mijinki da kuma maintaining ɗin ɗiyanki amma kada a ce a ah, wai saboda imani da Allah ba a family fulani a yi tarurruka su yi ta wahala uwa ta wahala miji ya wahala sannan ba a samu wata da ba karshe ɗiyan su yi ta samun na ƙasa mintelin ɗin rayuwa za a yi gwargwado da Allah ya ba da yi ban ce ku hana kanku haihuwa ba hmm. na ce a yi mintelin saboda ya halatta a ba da gab tsakanin ɗa da ɗiya ko tsakanin ɗa da ɗa na samu Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar shekara biyu ba ciki yaron da bar shi sha nono, in kin yayi shi shekara biyu ki dan hana kanki ɗaukar ciki zai wannan shekara ki dan sarara sai ki biya haƙoƙan Allah zuwa bayan azumi duk na wata biyu na kila ko na wata guda na ke zuwa bayan wannan shekara guda ko bayan wata uku bayan shekara duk ke yaye kai kiran ka azumman ki sannan ki bari ki dauki ya halatta ayi hakan babu kuntatawa ga addini babu kuntatawa ga rayuwa Allah ya samu dace na Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma shine karshen tambayoyin mu sai gobe Allah ya kaddara wani bawa Allah ya aiko naira ɗari biyar sadakar marayi wani ya aiko dubu uku shi ma wato wata goyi Allah ta aiko sadakar marayi a bashar protocol ya ba da dubu goma shi ma sadaka marayi wata bai allah ta aiko dubu biyar ta ma sadaka wata ta aiko dari biyu tana neman allah ya dawo da wadiyarta lafiya wata ta aiko dubu biyu da wata ba allah ya aiko dubu biyu sadakan marayi a wata ta aiko sadaka an kawo matsiyarta kayan na gani ina so mata ce ba ta yi tana rubuwa roƙa mata Allah Allah ya shirye ta amin wani aiko sadaka alkur'ani yana neman a sarka addu'a Allah ya gafarta mu iyayensa wannan shine karshen darasin mu insha Allah ma mu samu gani ta yi mana da assalamu alaikum wa rahmatullah imam Allah ya saka da alkhairi mun ji Allah shayin baki daya daga sharin su kalmar shari masu kai zuwa mai ainihin fitan daban daban cikin duniya da cikin yanayin nuna musulmi wani a da kasan su kamar maganin su baki da ka sai ta su allah bayanin wani ba su ka ba mu jaya kansu a kan fatiha wanda suke da bukatar shi ba wanda allah kasa bukatar kowa allah ka ba su biya bukatar mutum maza da mata da manya sauran da ka bukatar ba allah kasa bukatar kowane musulmi daga cikin allah ka ba mu sarari maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim